yau litinin ɗaya ga watan janairu na shekara 2018 da muke ciki sabuwar shekara za mu fara kawo shi muku shirin labarin wasannin namu daga nan dandalin biyoyi ne inda za mu fanta ma kasar ingila bangaren premier league na shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na 21 da aka fafata inda ranar asabar da ta gabata 31 ga watan disamba na shekara 2017 da ta wuce kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta stoke city da kwallo biyar da biyu sai kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth ta doge kungiyar kwallon kafa ta Everton da kwallo biyu da daya. Newcastle United ko sun tashi can babu ci tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Britain and Horse Watford ta sha kashi a hannun Swansea da kwallo biyu da daya. Huddersfield ko sun tashi can babu ci tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Burnley manchester united a gida ta yi canjaras babu ci tsakanin da southampton liverpool ko ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta leicester city ne ta lallasa ta kwallo biyu da daya a ranar lahadi 31 ga watan disamba na shekara 2017 din da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta crystal palace sun tashi canjaras babu ci tsakaninsu da manchester city arsenal sun yi kunnen doki daya da kungiyar kwallon kafa ta west bromwich a gidan west bromwich a yanzu haka dai manchester city take jan ragaman da maki 59 a saman teburin sai chelsea take mataki na biyu inda ta taso daga mataki na uku ta take da maki 45 manchester united tana mataki na uku daga mataki na biyu da maki 44 a yau kuma kungiyar kwallon kafa ta britain a hope suna tare da kungiyar kwallon kafa ta vanmon a wasannin mako na 22 na gasar ta premier league din kasar ingila sai volley ta karbi bakuncin liverpool da misalin karfe 4 da misalin karfe hudun stock city za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta newcastle united leicester city ko suna tare da kungiyar kwallon kafa ta hudal philistine da misalin karfe shida da rabi na yammacin agogon nigeria manchester united za ta ta ba wa kungiyar kwallon kafa ta Everton inda mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din Jose Mourinho ya ce zai buga wasan ne yana fama da rashin yan wasan gaba har guda biyu Lukaku da Zlatan Ibrahimovic wanda suke jinya sai dai ya ce yana murnar cewa zai fara wasan da Marco Rashford da kuma Anthony Martial a wasan da za su buga yau da Everton a shirya yau kuwa kungiyar hukumar kwallon kafa ta kasar Ingila ne ta dakatar da shi a wasanni uku sakamakon naushi da ya yi da gwiwan hannunsa a wasan da suka yi da Southampton ranar Asabar da ta wuce inda aka tashi wasan can zuwa babu da muka koma bangaren sai da sauran 'yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta safa miliyan 120 domin ganin taso dan wasan tsakiya na Chelsea Eden Hazard Manchester United tana buƙatar Paul Pogba ya sa baki kan cinikin ko kuma suna sa Manchester United tana sa ran cewa Fagba dan wasanta zai sa baki kan batun jawo hankalin dan wasan Juventus na gabas ya Bala don ya dawo kungiyar da taka leda sai mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester Jose Mourinho yana bukatar John Mario daga kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan domin ya maye gurbin tsohon dan wasan sanan da ya dade Michael Carrick mai shekara 36 da haihuwa kungiyar kwallon kafa ta Southampton tana zawarcin dan wasan Arsenal Theo Walcott da ya zo kungiyar a mazaunin aro a watan janairun nan kungiyar kwallon kafa ta everton tana shirin kawo dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta sabiya mai suna steven nzozi wanda yanzu haka take tattaunawa da kungiyar dangarin ta dauko dan wasan iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyu ya huta lafiya